For we'll go and occupy Asorok. And we have come to serve a seven days notice. Now in seven days we'll go and occupy Asorok. Mr. Terze, jagoran kungiyar nan da ke ikirarin kare muradun tsarin demokradiyya a Najeriya, ke bayyana ba da wa'adin kwanaki bakwai ga gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da ta daidaita al'amura a cikin ƙasa, kamar wahalhalun rayuwa da talakawan ƙasar ke fuskanta a halin yanzu, rashin man fetur a cikin ƙasa da kuma tsadar rayuwa a gaba ɗaya. In ba haka ba kuma su je su mamaye fadar shugaban ƙasa ta Asorok da kuma yin zaman dirshan. A gefe ɗaya kuma gwamnatin Najeriya ta maida martani ta baki mataimakin ministan matasa da wasanni barista Solomon Dalun. A karkashin demokradiyya kowa na da yancin faɗan ra'ayinsa bisa karkashin doka. Saboda haka matasan Najeriya suna da ikon da fada ra'ayinsu kuma su nuna rashin gamsuwansu da duk abin da a nasu ganin ba a yi daidai ba waɗanda kuma suka ba da sako na mamaya gidan shugaban ƙasa sun nuna wurin sabuwan da suke faruwa a kasa. Waɗannan abubuwan da suke faruwa a ƙasa hakika haka suke amma ba a yau ne suka fara ba. In ana magana zaman lafiya ne wannan gwamnati na mu ta dauke kyakkyawan matakai na dakile yanayin don haka don wani yana zargi yau cewa gwamnatin ba ta yi komai ba ba ta yi wa gwamnatin adalci ba idan kuma ana magana wahala a kasa mun yi bayanai da yawa cewa waɗannan wahalun da ake fuskance su a kasan nan sun samu dangantaka ne da halin da yanayin hanyoyin da tattalin kasan nan ba wai abu ne wanda gwamnati ne ta yi domin tana niyyar ta gallaza mutane ko kwa da wani irin rashin iya iya mulki ba a'a abu ne wanda muka samu kanmu cikin ta ne kuma ta zama dole mu dau kai domin a cice kasan haka suna da yanci su yi mamaya a ko'ina idan dai za su bi doka. Ministan matasa da wasanni barista Solomon dalon Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.